barkanmu da sake saduwa a wannan babban masallaci mai albarka cibiyar sunna masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta nigeria a yau muna yammacin alhamis sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina ya karata dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a lissafin kalandar addinin musulunci wanda ya zo daidai da 29 ga watan hudu miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2021 muna cikin sura mai albarka suratul nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma yardar Allah a yau za mu tashi akan aya ta ɗari ɗaya da goma sha ɗaya daidai muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغفر خطيئة إثما ثم يرمي بريئا فقدهم كملا بهتانا وإثما مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإهسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى da ما يجرما لأوكاكا يتي ومن يكسب إثما duk wanda ya aikata wani zunubi ƙarami ne ko babba Allah ke fa inna ma ala nafsi ya sani cewa dai kawai ya aikata wannan zunubin ne a bisa kansa da kansa ma'ana musibar zunubin kansa zai koma Allah ba zai cutar da shi da komai ba shine ya cuci kansa da duk abin da ya ga ya aikata a cikin takaddunsa domin shi Allah inna Allah la yadhlimu mithqala dharra an gane ko Allah sai ce wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani ne da dukkan ayyukan bayi hakima sannan Allah gwani ne fi sun'ihi cikin aikinsa duk abin da Allah ya aikata Allah gwani ne ya san abin dalla dalla tun kafin ma ya aikata bayan kuma ya aikata shi yake komai sai ce ومن Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, wa man yaksibu khadi'atan duk wanda ya aikata wani kuskure wani zunubi aw isman ko babban zunubi saban Allah kenan thumma yarmi bihi bari'an sannan ya jefi wani mutum kubutacce da wannan zunubin da ya aikata ko wannan saban Allah da yayi Allah ya ce faqadihi tamada hakika wannan mutumi ya dubinci ko ya dauki buhutanin kiran ƙarya wa isman da zunubi mubina mabayyani a gare shi duk wanda ya aikata wani aiki mummuna mara kyau kamar yadda muka yi bayani ga wannan wanda ya sata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubairi an gane ko wasu malamai kuma suka ce su guda uku ne wa da kani da kanin su sai da ɗayan yaje ya sata sai suka hada kai suka ce mu jefi wannan ba yahude din an gane ko Allah sai ya fallasa abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wanda yayi sata ba wancan ba Yahudan bane ya sata ga su barayin nan shi barawan daga baya ya bar garin Madina ya koma garin Makka wakila aka ce yi ridda sai suka kashe shi kuma a can garin Makka an gane ko to shine sai Allah ta duk wanda ya aikata wani mummunan laifi karamin zinubi ne kamar menene karamin zinubi irin su illal lamama kallo dan wani abin da bai halitta ba dan kaza dan kaza dan kaza kananan abubuwa haka da ake gani ka kalli wani mutum mara kyau ko ka kalli wata mara kyakkyawan kallo mara kyau ko ma kallo mai kyau ai wannan kallon bai halatta ba ko ka wani abin da bai dace ka ji ba duk wannan yana cikin illar lamama idan ka yi alwala ana kankare maka wa'annan zulubban gaba ki daya saboda innal hasanati yuzhimna sayyi'at ina fata an fahimta to bayan ka aikata zulubin au isman ko kuma babban zulubi ne mutum yayi babban zulubi shine kamar ƙarya kamar ƙazafi kamar annamimanci kamar gulma kamar zina kamar sihiri kamar canfi kamar uwa uba shirka sai ka jeki wani da wannan abin da muka ambata ɗaya daga cikin ko makamantansu sai ka ce ai wani ne ya aikata wannan abin alhalin shi wani inan bari'i ne kubataccen mutum ne bai san hawa ba bai san sauka ba bai san yadda aka yi ba kasa aka kamo shi aka cikumo shi aka zo aka bashi kashi a gaban alƙali ko a gaban shugaban gari to yanzu kaga wannan ƙaryar da kai Allah ya faɗa bihi ta haƙiƙa wannan ka jibinci ko ka ɗauki buhutanin kiran ƙarya saboda jifar wannan mutumi da kai wa isman mubina da kuma zanibi mabayyani wannan zanibin ka yana wajen Allah sai an je lahira an gane ko ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwaya ta Abi Huraira yace a manzon Allah yace atadaruna malghibatu shin kun san menene yi da mutum giba giba innan qalu sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su ne suka sani mu ba mu sani ba ya rasulullah ana sai manzon Allah sai ya ce zikruka akhaka bima yakrahu ambatanka ga dan uwanka da abin da dan uwan yake ki ka ringa ambatan dan uwanka da abin da baya so ala sai suka ce in kana fi akhi ma aqulu idan ya kasance a cikin dan uwan nawa kuma akwai abin da nake faɗa ba hakan halinsa yake kuma hakan yake ƙala sai manzon Allah sai ya ce in kana fihi ma ta taqulu idan ya kasance a cikin dan uwanka akwai abin da kake gaya wa mutane dan uwanka mai kaza mai kaza ne faqad tabtahu faqad tabtahu hakika kai da shi ka ci naman sa inji Allah wa in lam yakun fihi idan kuma bai kasance a cikin sa ba fa to faƙad ba hatta hakika ka ɗauki kiran ƙarya da zunubi mai girma akan ɗan uwanka ashe kada kai kada kai da mu yi magana ko kada mu yadda mu yi magana akan ƴan uwanmu da abin da idan a gaban su ne ba za mu iya gaya musu idan a gaban su ne ba haka za mu faɗa ba amma a bayan sa an ce wani mai dogon hulan nan kamar kaza wani ɗan gajeren nan kamar doya wani dogon nan kamar lisha wani in nan ai kaza ayyaci kaza amma a bayan sa amma in yazo assalamu alaikum kai dan halal yanzu muke magana ka kai kaza kaza kaza to kada mu da wannan ne ainihin yi da mutunci manzo Allah a cikin wani hadisi yace al-ghibatu ashaddu min az-zina yi da mutum har ya fi zina alhaki a wajen ubangiji yi da mutum kai da mutum kana kallon sa karamin abu ne wa tahsabunahu ayyinan wa huwa inda Allah azim wallahi babban abu ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sun taba gaya wa wasu daga cikin su gajeriya sai manzo Allah ya ce ai haƙorin nan naku duk nama ne a cikin za ku zuba yawon ku a cikin kogi da duk yawon ma'ana jinin da yake bakin ku da ya jirkita ruwan kogin nan gaba daya kalma ɗaya fa suka faɗa akan kanta kai kalma nawa kake faɗa a kan mutane da azumin ba azumin ma ba azumin bai tsira ba balantana da azumin ma an maida yi da mutum ya zama tamkar shine hira shine ma abin samun ladar dama manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yadda ƙarshen zamani zai zo mutanen ƙarshe na al'ummata ni da mutum shine zai zama kamar kayan marmarinsu yanzu da aka zo aka ajiye kankana ayaba aful da fiya da mangoro da lemu da tanjari da inabi da menene da menene akan faranti daya ana ci ana wani abu akwai santi ko babu akwai daɗi ko babu za ka tuna wasu abubuwan su kai wadda kar oh ka san inabi sai ka tuna wani abu a baya za ka yi da mutum zai zama a ƙarshen zamani ba ɗauke su komai ba wani ba kaza kaza kaza wani eh wani shi ne muke ganin su kaza kaza ma kamar shi wani wannan hadu da shi yayi kamar zai zo hannun nan nan nan nan nan zaka da haka za a ta faɗa yi da mutum duk ladan azumin ka ya ya zama babu kayi ni da ishirwa kayi ni da yunwa ai manzo Allah ya faɗa sau da yawa mai azumi zai yi ni da yunwa da ishirwa babu ladan azumi ko ɗaya a gare shi sai da tsantsan yi da mutane da ake yi ina kai ina yi da mutum da ramadana wajen ramadana ma an hana ka yi da mutum ballantana a cikin ramadana a cikin ramadana ka je ka nazarci kai ta kara kai istighfari kai hailala kai salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka komar da al'amarka zuwa ga Allah da yawan la'ilaha ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yawaita hasbunallahu wani imar wakeel a cikin ramadan da addu'o'i da suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ina kai ina zaman majalisa ina kai ina zaman can da can kana yi da mutum ka zagi wannan ka zagi wancan ina ladan azumin ka yake Allah ka sa da muna ganewa duk lokacin da mutum ya yi aikin zunubi ya ɗauki zunubi sai wani ma ya je ya goya masa baya suka yi irin wannan aikin to shi wanda ya kiri wannan ƙaryar na farko duk mutanen da suka je suka ɗora magana a kansa a kansa a kansa a kansa yana da kamasho na zunubin su gabaki ɗaya domin Allah ce wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim dukkan zunubin da suka samu za a bashi nasa rabon yana da shiya yana da kamashin za a ta jirga masa mutum goma ne suka je suka isar sai wasu ishirin suka ƙara ji a bakin goma sai arba'in suka ji a bakin ishirin sai tamanin suka ji a bakin arba'in kuna gana magana nan shi na farkon yana da zunubi na kamasho ga baki da duk abin da suka aikata yana da zunubi ubangiji Allah ka kare a sai lallai kar mu yadda mu ga cewa mun jinki wani mutum da zunubi na kusa ko na nesa a maganar da muka sani ko ba mu sani ba in ba mu sani ba mu yi shiru dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyautata musuluncin mutum ya bar abin da ba zai amfane shi ba dukan abin da ba zai amfane ka ba ba ruwanka da shi kawai ka ja bakin da shiru ka koma gefe amma ko a cikin mutanen ka zo ka zauna ana zagin wasu ana a shari'a irin wasannin da ake na samari ana a shari'a ana zagin iyaye maza da mata baka tashi a wannan wajen ba duk zunubin ku iri ɗaya shirunka ba zai kubutar da kai ba inda gaisawa ma an hana ka hana ka hada hannunka da mutum fasiki in ka san wannan fasiki ne kada ka yadda ka bashi hannunka da nasa ka tabbatar wannan fasikin mutum an shaida da haka a anguwa fasiki mazinaci dan luwadi azzalimi magulmaci ire-iren su wa'annan fasikin mutum wanda an san karka yadda ka yi musafa da shi wallahi tallahi sai in ta kure maka bayan da ka iya in ka in malamai suka ce in ta kure bayan ka gaisa maka je ka wanke hannunka ba da menene sunan abin ne eh ba hansu na taiza ba to in akwai abin da ya hansu na taiza maka je ka sa nan gaci ina fata an fahimta dan bayar sun da yake jikin sa wannan Allah ne kada ya sani bayar sun da shi duniya ba ta iya kankare shi sai jahannama ta take iya ci da wannan anta bayar sun suna cikin jahannama Allah ka tare muna ganewa kenan wannan ba karamin illa bane malam sai Allah ya ce ولولا الله عليك منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يذكرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaula fadlullahi alaika ya Muhammad, ba don fadar falalar Allah da ya a gare ka ba ya kai annabi na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatuhu da jingan ma'ana da jin kan Allah ne rahamar Allah Allah ya kiyaye ka ya kare ka ya zama kai ma'asumi ne ba wani abin da zai same ka duk wani wanda yake so ya rikitar da kai da magana bai isa ya rikitar da kai ba saboda Allah ya ce wallahu ya asmuka minan nas Allah ya riga ya kare ka daga barin sharrin mutane dukkan wani mai sharri da mugun tanadi da mugun kuduri duk sharrinsa da kudurinsa da makircinsa akan sa zai kare wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makiri. wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yash'urun innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida duk wannan makircin ubangiji Allah ya kare ka Allah ya maka falala ya Muhammad ya mai da kai annabi ulul azami kuma ma'asumi kai ne shugaban annabawan baki daya amma in ba dan haka ba Allah ce lahammat ta'ifatun minhum da wasu bangaren jama'a sun nufi su ma'ana an yudillu su kautar da kai akan wannan hukunci na wannan mara gaskiya da aka zo gaban ka da shi to muka zakin baki ka dauki haƙƙin wancan ka ba wancan alhali wancan shine mara gaskiya wanda kake so ka goya masa baya wancan wanda baka so ka goya masa baya shine mai gaskiya to amma Allah ya maka falala Allah ya gane da kai ga mai gaskiya in yanzu ya rasulullah Allah ce wa ma yudilluna ba kowa suke iya batarwa ba illa anfusahum fa sai kawunan su da kansu kawai wa ma yudurrunaka kuma ba kowa suke iya cutarwa ba wa ma yadurrunaka ba za su iya cutar da kai ba min shay'in wa ma ma'ana wa ma yadurrunaka shay'in kawai min in za'idatun wa ma yadurrunaka ba za su iya cutar da kai min shay'in ko shay'in da komai ba ya rasulullah duk yanda mutum ya zo dan ya cutar da kai ba zai cutar da kai da komai ba an gane ko wannan ayar ita ma tana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba muna fata an fahimta da ya san gaibi ba zai bari wani ya zo ya kautar da shi da magana ba kuma da ba zai faɗi hadisin da muka kanta jiya ba yace sau da yawa wani ku zai zo da zakin murya da murya mai taushi da iya magana mai daɗi ra yadda ɗauka shi ne mai gaskiya ashe shi ne magarici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ko na dauki haƙƙin wani na bashi ya eh, sani fa yanki ne bangare ne na wutar jahannama wannan mutum ne yake ci kuma zai zo da wannan bangaren a wuyan nan gobe alkiyama idan Allah da kansa yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba Allah ya ƙara cewa wa ma kunta tasalu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini kada lartabal mubdilun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba rubutu ba bai taba karatu da hannunsa rubutu da hannunsa ba bai taba zuwa makaranta ya koyi karatu a wajen wani malami ba manzo Allah ba shi da malami sai dai shine malamin malamai shine shugaban marubuta baki daya ina fata an fahimta duk wani mai ji da rubutu shar'iyya ne garbiya ne wane ne duka duka ga marubutunka a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace haka nan duk karance-karancen da zaka yi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ina fata an fahimta da haka Allah sai ƙara cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta sadari mal kitab wal iman da tan ai baka san menene ma littafi ba kuma baka san ma menene imani in ba ana fata an fahimta walakin ja'alnahu nuran na habibihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إلى الله تسير الأمور ina fata an fahimta ubangiji ya ƙara ce masa inna allaha indahu ilmu sa'a ina cikin mafatihul الغيث ko yace wa الأرحام وما ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله إن الله عنده علم الساعة lallai ilimin tashin alkiyama a wajen Allah yake waya tarin da za a tashin alkiyama wata shekara ce a wani wata ne a wani rana ne wannan yana wajen ubangiji abinda malamai suka ce ran da za a tashin alkiyama ga dukkan maganganun malamai abinda suka yi rinjaye shi ne ranar juma'a ran juma'a ne kuma da hantsi a ran juma'a kuma da damuna insha Allah ina fata an fahimta a ranar ne za a tashin alkiyama za a busa kowa da kowa kawai sai ya ya faɗi wani na kasuwa wani na cin abinci wani na bacci wani ya fito zai miƙa insha la ilaha illallah kawai sai tsaya haka ina fata an bani da la ilaha illallah an gane ko wani ya jefa dan wake guda biyu ko uku a bakin sa wani kuma ya hada ma da alale ina fata an fahimta wani kuma ga shayi ga kwai an fasa masa wani kuma kawai yana nazarin littafi wani kuma yana rubutun alqur'ani wani kuma yana yanke hukunci wani kuma zai kai ƙara wani kuma ana rubuta statement nashi kawai sai ga su manyan masu sakon sittin za su zo a yi busan kafa shi kanin kowa sai ya tsaya gaba ke fa izahun qiyamun yanzurun kowa ya riga ya koma zuwa ga Allah to ubangiji ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth Allah shine ke saukar da ruwan sama babu wanda ya san lokacin da ruwan sama zai sauka za a iya faɗa ɗan geographer sai lokaci kaza yau da daddare karfe biyu ko uku za a yi ruwa Allah ya ke ruwa to ana wannan ba iya ta yi ko sai ba za a yi ba Allah ya to za yi ko sai daga yau an daina ruwan zai ja ba Allah ya yanzu muka fara ina fata an fahimta Allah ya san adadin ruwan da zai saukar Allah ce wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da ruwan sama sai da gurgudu abin sani kwaya miliyan dubu kaza ne za a yi ruwa tun daga bakin Chadi har Lagos ta Najeriya wani ruwan kuma daga bakin kwaston gomboro nan zuwa Fas daga Fas zuwa Kwaras Doki babu ruwa daga metro akwai ruwa har zuwa borno express daga nan babu ruwa har bulunkutu daga nan kuma akwai ruwa haka za ka rinka gani wannan alamu ne na tashin alkiyama duk mai yawo da damuna ya san wannan mun mun sha ganin wannan wallahi za ka zo nan babban layi ma ba ruwa kana shigowa hausarin da sai ga nan ana ruwa amma can bayan ba ruwa wannan ikon Allah ne muna fata dai an fahimta to duka wannan wainuzil ghais Allah shine yake saukar da ruwan sama kwaya nawa ne zai sauka Allah ne kadai ya sani wa Alamu ma fil arham Allah shine ya san abin da ke cikin mahaifiyar mahaifa an gane ko Allah shine abin ma'ana shine masana abin da ke cikin cikin mahaifa fi zulmatin salatin nan namiji ne mace ce yan biyu ne yan uku ne yan hudu ne ya yake zai tsawon rai ba zai yi ba malami ne jahili ne sarki ne ba fada ne mai kuɗi ne talaka ne gwamna ne masinja ne duk Allah shi ya sani suna fata an fahimta fari ne ko baki dogo ne gajere ne mace ce ko namiji duk Allah ne sani za a iya zuwa a yi scanning a ga cewa namiji ne ya fito mai ne mace za a iya zuwa a yi scanning ya fito mace ce a ga scanning mace ce amma in ya fito sai a ga menene namiji ne dan haka Allah yake wa ya alamu fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wata rai da ta san abin da za ta aikata za mu kaza za mu kaza za mu kaza amma kazan dole hakan ne zai tabbata wannan Allah shine ya sani sannan wa mata dare nafsun bi ayi ta tamut haka nan kowace rai babu wata ran da ta san a wace ƙasa za ta mutu ina wata ran kana zaune kawai a Maiduguri sai ka tafi wani waje sai ka ƙasa ce ta kai shi in ka je sai ka Allah ya murtikawa inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne sannan mai bada labari ina fata an fahimta a kenan gaibi gabaki ɗaya babu wanda ya san gaibi sai sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa bai san gaibi ba bai san gaibi ba manzon Allah ya sha faɗa a waje da dama ce da na san gaibi da na yi kaza da na san gaibi da na aikata kaza da haka manzon Allah bai san gaibi ba cewar manzon Allah bai san gaibi ba wannan shine daraja ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba rashin daraja ba tunda Allah ne ya gaya masa yace ka gaya wa al'umma ka ce kai baka san gaibi ba ma'ana inda manzon Allah ya san gaibi yayi tarayya tare da Allah kenan wajen sanin asrarun ubangiji Allah ka sare muna ganewa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai san gaibi ba to sai ka nuna cewa annabcinta annabcinsa ya tabbata kuma mu'jizarsa ta tabbata idan gaibi yana wajen Allah yanzu ya zama gaibi a wajen kowa dukkan kowa dukkan halitta gaba ki daya lokacin da Allah ya kira Jibrilu ya gaya masa ka je ka kai manzo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako yanzu Jibrilu wannan abin ba gaibi bane a wajen Jibrilu amma gaibi ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibrilu ya zo don annabi muhammad yake sauke masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa innan in huwa illa wahyun yuha innan yana zazzage masa wahayi daga wajen ubangiji idan manzon Allah ya gama ji yanzu manzon Allah abun ba gaibi bane a wajen shi amma gaibi ne a wajen matansa da sahabbansa ina fata an fahimta lokacin da sahabbansa suka ji matansa suka ji yanzu abin ba gaibi bane a wajen su amma gaibi ne a wajen tabi'ina Allah Allah ka sa da kuna ganewa lokacin da su ma tabi'ina kuma suka ji yanzu su gaibi ba gaibi bane a wajen su amma gaibi ne a wajen wa tabi'i tabi'ina da haka har ilimin ya zo nan yanzu abubuwa na yanzu gaibi ne a wajen waɗanda za su zo nan gaba tunda ba su san shi ba ina fata dai an fahimta sai sun karanta ko malamai sun musu bayani sannan za su gane da haka manzon Allah yake cewa Allah yake ka gaya musu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ka gaya musu ka ce waɗanda suke cin sama da ƙasa babu wanda ya san gaibi gabaki ɗaya. sai Allah shi kadai wa ma yashuruna mutane ba su sani ba ayyana yub'athun ko yau ne za a taso su Yanzu za ka mutu ka sani yaushe za a tada kai ka sani a ina za a ajiye ka ka sani ta bangaren kudu ko arewa ko gabar ko yamma ka sani duk baka sani ba ne guda nawa za a ma ka sani duk baka sani ba wannan duk yana gaibi kenan Allah ka sare muna ganewa Allah ta wa hu mafatihul ghaibi fa hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibi inda da muka karanta duk yana hannun ubangiji ba wanda ya san shi sai Allah da kansa ba wanda ya san mabudan gaibi sai Allah da kansa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ard wala ra'bin wala yabisin illa fi kitabin mubin wannan duka Allah ne sai, babu wani wanda ya sani sai Allah sai da ya sanar da annabi Muhammad annabi Muhammad ya sanar da mu kaje ka duba littafi at-tajul jami' lil usul juz'i na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa da dama da za su faru gabaki daya bi ya faɗa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kaje ka duba littafi mai suna al-isha'a liqtirat saa shi ma ya ka abubuwa da dama na al-ajabi ma'ana ajaibul qiyama ajaibul qiyama al-ajabai na tashin al-qiyama abubuwa kaza abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru duk wani abubuwa za ka gan ɗaya ɗaya bayan ɗaya mun ji su ne mun san su ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kuma ya ci gaba da cewa Allah ce ka gaya musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khair wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ina fata an fahimta Allah ce ka gaya musu ya rasulullah ka ce ni innan ba na iya mallakan wani amfani ko cutarwa sai abin da Allah ya so da na kasance ni Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na san gaibi lasta kasar min alkhairi da na da na yawaita tara alkhairi malamai suka ce alkhairi a anan menene almali ake ne ina fata an fahimta da na yawaita tara alkhairi kuma wa ma masani su ai da wani mummunan abu bai shafe ni ba da ba zan je yakin Uhudu a dubin ciwo ba da ba zan je hunaini a sani a tsakiya ba da ba zan yi kaza amin kaza ba lokacin ka duba haibara aka ce manzo Allah ya zo manzo Allah mai saukin kai ne sallallahu alaihi wasallam ya je dan ayi sulhu akan hanya wata mata ta ce masa kar ka tsara sa haibara ya rasulullah an kulla kullal niya idan ka shiga wannan kofa akwai mutane a sama za su yi kasa kasa da kai ya rasulullah manzo Allah sai ya dawo kaga ba wahi aka saukar masa ba gaya masa aka yi ga abin da yake faruwa da ya san gaibi zai ba zai je Allah ka sa da muna ganewa irin wa'annan abubuwa da dama Allah yake ta masa ma kun da ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin yace wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam manzo Allah lokacin bayana amma Allah ya bashi labari Wa وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب الغربي إذا قضينا إلى موسى الأمر ina fata an fahimta yace wa ma kunta sawiyan fi ahli madayna ka duba birnin madayna ba wa ila madayna akhahum shu'aiba ne ƙur'ani yanzu duk sai ba da labarin duniyar gabaki ɗaya, da lahirar gabaki ɗaya, da aljannar gabaki ɗaya, da wutar gabaki ɗaya, da ƙarshen duniyar gabaki ɗaya, da tinkan alaci duniyar duniyar ta tsaya a inda take duk ƙur'ani sai ya ba da labari ina fata an fahimta mu al'umma ta ƙarshe sai ba mu labarin annabi adamu annabi shitu annabi nuhu adawa samudawa annabi nuhu alaihi salam annabi musa kafin annabi musa annabi ibrahim sannan annabi yaqub annabi yusuf sannan annabi musa sannan annabi annabawan wanda suke tsakiya sannan sai annabi isa alaihi salam sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta wani malami yana cewa lam taqtarin bi zamani ko lam yaqtarin bi zamani wa hiya tuqbiruna ko wa hiya yuqbiruna lam taqtarin bi zamani wa hiya tuqbiruna an al ma'adi wa an adin wa an irani wannan qur'ani kenan yana wasafa alqur'ani yana zuga alqur'ani saboda mu'jiza na alqur'ani to ba ka saukar da wannan alqur'ani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba gabaki daya a rayuwarsa sai in Allah ya sanar da shi wannan magana ita ce magana da wanda Qur'ani ya tabbatar da ita da nasosin ayoyin alqur'ani duk wanda yace ba haka ba zai iya zama kaulatan da fa'un da ra'a kansa wannan kuma ba ni ne na daura masa ba Allah ne ya daura masa dan idan Allah yace abu kaza yanzu idan nan layin Allah ce fari ne fat in dai Allah ne ya faɗa dole kai ma ka ce me fari ne fat idan Allah ya ce baki ne dole ka ce menene baki ne kamar da jiya muka yi bayani Allah ya ce yana sama dole kai ma ka ce Allah yana me yana sama in ka ce Allah yana ka warware maganar ubangiji Allah ka sade muna ganewa to ubangiji sai ya ce la hammat qa'ifatin minhum an yudilluk wa ma wa ma yadurruna wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa suke batarwa ba ba kowa suke mana um, kawarwa ba akan hanya illa an fusahum face kawunan uh, face kawunan su da kansu ba kowa suke batarwa ba face kansu da kansu wa ma ya burru yadurrunaka min shay kai ba za su iya cutar da kai da komai ba ya rasu rasulullah an gane ko wa an anzalallahu alaykal kitaba sannan Allah ya saukar da littafi a gare ka menene littafi a nan alqur'ani wal hikmata da hukunce hukunce menene hukunci nan? malamai suka ce shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ya saukar da littafi a gare ka shine alqur'ani izu 60 mai sura 114 ina fata an fahimta littafin da ba a irinsa ba kuma ba za a yi kamar sa ba littafin da ya gagari kowane mutum haka ka ganshi haka zaka bar shi ba za ka iya jirkita shi ba wasali in ka bata sai an gyara maka shi ina fata an fahimta Allah ce mu ne muka saukar da shi mu ne za mu kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne zamu kiyaye alqur'ani inda ba dan Allah ya ce zai kiyaye alqur'ani ba da tunki ne an jirkita alqur'ani da an canja masa kama kamar yadda ake canja wa bible kama a taura an canja mata kamanceceniya da dama haka jina an canja musu kama da dama amma qur'ani wa isa canja masa kama wasali daya in ka canja sai an ka gyara ballantana sadi ka sa sun bare wajen sun ka sa sadi ko wajen wajen wajen wajen wajen kaulasa ka sa kaulasan in kultu kultu kaje kai gare ba eh, ina mata an fahimta kaje garaji qur'ani kenan qur'ani kenan ko wajen wadduhi kaje warruhi ah za ta gyara shi qur'ani zai kaji wannan bai taba karba ba duk ta hanyar da ka zo Allah shi ya saukar da manzon Allah alqur'ani kitabi ne wanda har abada baya jinkita baya kuma buya kuma baya bata batansa guda ɗaya ne idan makarantar ƙur'ani suka rinka mutuwa malamai suka tafi kamar yadda wannan zamani malamai da dama sun tafi Ilimin ya riga ya tafi Allahu akbar yace mata nu'manu faman hadha allazi yuhyi al-layla idha ma sajafa ذهب الفقه fiqha lakum wa taqullaha wa kunu hunufa abin da ya faɗa kenan yace al-fiqha Ilimin ya tafi Ilimin ya riga ya tafi duk abin da kake gani yanzu inuwoyin ilimin inuwa kawai wata ma bata kai inuwar ba wallahi sallahi. malamai sun riga sun ce inin yana lahira yanzu nan duna duna ce duna duna hatta ta fana yasa kullum muke neman ubangiji Allah ka ba mu karatu mai albarka Allah ka ba mu iko mu je mu tsuguna a gaban malamai mu koyi karatu eh wallahi idan muke fita mu nemi abinci mu nemo bare alaye ha mu zuba wannan da wancan tarkace iri iri haka za mu ɗauki littafan mu ya ku yan uwa mu je neman karatu wallahi in ba ka ba akwai kalubale babba akan mu ubangiji Allah ka mana gafara Allah ce wal hikimata da hukunce hukunce wa allamaka sannan Allah ya sanar da kai ma lam takun ta'lam abinda da ta baka kasance ka sani ba ya rasulullah an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san alqur'ani ba bai san hukunce hukunce ba duk hadisan manzon Allah wahayi hadisan manzon Allah wahayi ne sai an gaya manzon Allah kaza kaza manzon Allah sai ya fada abu kaza ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza manzon Allah kawai sai ta rubutawa Sai hadisan sun zama wahayi ne gabaki ki ina fata an fahimta shine wa allama maka sannan Allah ya sanar da kai ma lam takun ta'lam abinda da can baka kasance ka sani ba na daga hukunce hukunce da kuma ilimi na gaibi da muka ambata yanzu an gane ko wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah ta kasance a gare ka ya rasulullah mai girma ce a duk duk mutumin da Allah ya bashi ilimi to wannan mutumi ya gode wa Allah babu abin da ya yafi ilimi managarfin ilimi idan ka yi aiki da iliminka ina fata an fahimta shine a cikin wata kasidar mu da muka yi a makaranta muke magana akan zuwa makaranta da mahimmancin makaranta nake karanta ta kamar haka yace kuma yiyo yabo kuma yoyo salati ga annabi wannan da tsani nayi zuwa makaranta Allahu ya ta annabi Adamu bisa kammala mala'iku akan makaranta, ai wajibi ne mu biɗar sani don kyauta halayen mazansu da mata, ita ce uwa mai maganin jahilci, da wuya ka iske mai sani na sata, in kaga karuwai ɗari sun hallara. da wuya su kai iske ‘yar makaranta, ita ce uwa mai kyau ta halayen ɗiya ta hana su kuka zo muje makaranta, ita ce ka sabawa shi zamɗa nan da nan. ‘Ya'ya su zan zambayin sadan makaranta, yaƙin talauci inda ya yi wurin dina, ita ce ka kora ta yi uwa makaranta. duka arzikinmu na duniya har lahira duka an hada shi bisa rikon makaranta rigar daraja ko wacce na tuwa rigar sani ko an ido na abarta Ido ce ka mai da ƙani shi zamuwa nan da nan mai daɗa shi zamo uba makaranta makaranta kenan mai sa asan ka kana da rai ko ka mutu a tuna ka har abada uwa makaranta mai sa a san ka kana da rai ko ka mutu a tuna ka har abada uwa makaranta kun san akwai wauta kun san akwai wauta da raunin hankali dan ƙuruciya yaro shi bar makaranta da na sani har haushi har da bakin ciki in ya gawari ilai suna jan mota yaran mu manyan gobe ku ta bitar sani fansan mu ta nuce ku zo tsamo ta ku rike biyayya banda zagin shugaba sannan ku girmama malaman makaranta dage ka nemi sanin katin daga kurkuciya ta kai ka ba halin zuwa makaranta kuma yaƙi jahilci mu kore duhun bata sai arzikin mu shi ƙaru dan makaranta kun san akwai shahawa wurin ɗan kasuwa in an kasai kayan duk shi rubuta kun san akwai haushi wasiƙa ta kace sai ka kira wani za ka san ma'aranta sai ka kira wani za ka san ma'anarta dage karatu bai da gado ɗan uwa ilimi uban kowa mazan mu da mata ku guje zaman banza ga wannan zamani ilimi sana'a dole ne a biɗayata. ta da yawa gidan zana da bukoki ciki da yawa gidan zana da bukkoki ciki amma da shi ni uwa makaranta kaga ɗan talaka ki shi bai da abin rufa shi ku auri 'yan sarki akan makaranta da yawa uwaye jahilai ne nan gidan su kasa mu girma dan suna makaranta in ka ga taro ko da yaushe gidan mutum in ba mu yan kurdi akwai makaranta falalar ta ba ta ƙida yi wawa zan iya sai dai mu dan ɗiba mu dan sansanta kuma hankure mawuyar ta daɗi na tafe da kuma lami ya sha wuyar makaranta ita ba ta san rago ka za mu kabiri da mai yawan A bayatu tudan almajiran makaranta da maza da mata har da yara kankana ta hafi ƙur'anin kuro makaranta muhammadu kabiru abubakar ne ya yi mana za ka nasihatun ɗaliban makaranta wannan ƙasida ta fito daga yarwa ne fibar na maiduguri garin makaranta Najeriya Hausa rilayin sarki a aka tsara baitocin yabon makaranta. Ustazu Sheku Abubakar ɗan yaya ne duka yadda na nashi ya gyaggyara ta. Albarkacinsa ya shafi dukkan ɗalibai manya da yara har mazanmu da mata. Allah ka ba mu rabo a ranar lahira ka shigar da mu dausi shi ne fata kuma shehu garbaici ya assasa ma sannan ya assasa tsangayar makaranta baban umar kuma kakan shehu abubakar sarki na barno a yau shike da sarauta Allah shi kai tsira ga annabi shugaba Allah shi girmama malaman makaranta tammat bihamdillahi waƙa ta cika bisa tsara baitocin yabon makaranta a bayatu hamaddin tamaman sun cika hijira tana shaltin kulin safata kumiyo yabo kumiyo salati ga annabi wannan da tsani nai zuwa makaranta Allah ce wa allama kama lam takun wa kana fadlullahi alayka azima Allah zai sanar da kai ya Allah ya sanar da kai abin da zaka ba kasance ka sani ba ya rasulullah wallan Allah ta kasance mai girma ne a gare ka mu ma Allah ka sanar da mu Allah ka sanar da mu ya Allah ka tsara mana sani ka sanar da mu ya ubangiji ya Allah sai ya ce لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما kaga wa'annan baitoci za su ƙara wa ɗalibi mai neman karatun kuzari da karsashi mutum ya dage je neman karatu ina fata an fahimta saboda neman karatun ya zama wajibi ya zama dole eh, ba sunna ba mustahabbi bane dole ka je ka nemi karatu Allah ka ba mu ikon nema ubangiji sai ce la khaira fi kasirin babu alkhairi fi kasirin cikin yawa yawa min najawahum na daga ganawar mutane mutum biyu ne mutum uku ne su koma gefe kaza sun dan tsuguna mutum hudu ne mutum biyar takwas goma ne Allah ce yawa yawan ganawar mutane babu alkhairi a cikin sa illa man amara bi sadaqati sai dai waɗanda suka yi umarni da yin sadaka a cikin mitin inda suka yi sun yi umarni da yin sadaka ina fata an fahimta sun yi umarni sun yi wa junansu wasiya wani a yi sadaka a kyautata a ciyar a kyautata wa bayan Allah musamman a cikin watan Ramadana bayan Allah nan ba su da abinci a basu wa'annan ba su da suga a basu wancan marayu ne ba su da tufafi a ɗinka musu wannan kuma zawarawa ne a taimaka musu da kuɗin kaza duk wannan aka yi mitin da wannan kaga wannan illa man amara bi sadaqatin kenan na fata an fahimta aw ma'rufin ko kai umarni da kyautatawa a tsakaninsu kyautata wani na alkhairi kamar wani abu ya lalace a unguwa a yi umarni a zo a gyara kamar kwalbati kamar famfo babu a unguwa kamar ana shan wahala in za a ƙetara ka sayi bulo da kuɗinka da yashi da siminti da garabus a zo da rodi a gyara wajen wani ma bai san wanda ya ba duk wanda zai zo in ya wuce da karfin jiki ka wanda ya aiki na Allah masa albarka Allah saka mata alkhairi a kai ganin wannan ladan wannan ladan ba karamin lada bane shine au ma'rufin kenan ko suka yi umarni da aiki na alkhairi aiki na alkhairi sun kasu abubuwa da yawa kamar ciyarwa da muka yi magana kamar kyautatawa kamar karantarwa kamar ɗaukar wasu mutane ka je ka sa su ka karantar da su fi sabilin layi duk wannan yana cin ma'arufi. yana cin kyautatawa ko kuma yin wa'azi tsantsa suka kafa wasu gungu jama'a ƙungiya ta wa'azi suna wa'azi Allah ya ce abu kaza da kyau abu kaza ba kyau wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sai ka wata kungiya ta su suna aikata aikin alkhairi ita wannan yana cin zama mai kyau wannan mutum ne mai kyau au islahin bainan nas ko kuma yin sulhu tsakanin mutane guda biyu mutane ne guda biyu suka samu rashin jituwa tsakanin su wannan an jiya ce wancan kaza wancan ma an jiya ce wannan kaza to a yi kokari a zo a sulhunta tsakaninsu kada a bari wutar ta girma kar su zama wannan mutum biyu nan mutum biyu ko nan mutum hudu nan mutum hudu ko nan gidan wannan gidan wane ko familin wane familin wane ko anguwar su wane da anguwar su wane ko garin su wane da garin su wane shi kenan abin ya girma kenan ya fara kuma tafiya kenan tun yana girma ana ganin sa kadan kadan kadan wata kuma har zai kai ga yin yaki tsakanin Allah ya kiyaye amma da tun suna mutum biyu aka zo aka zauna aka yi sulhu aka murkushe abin aka zuba wutar ruwa shi kenan fatu kuma du ta mutu ta buce da shi kenan amanta da abu to inda aka yi sulhu tsakanin mutum biyu kuma aka samu wannan sulhu to wannan sulhu wannan mutum yayi alkhairi ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala afdalin min ah, ala afdalin min darajati salati waz zakati min darajati salati was siyami shin bana ba ku labari ba a bisa abin da ya fi darajar sallah da kuma darajar azumi alu sahabbai suka ce bala gaskiya ne ya rasulullah za ka ba mu labari ala sai manzon Allah sai ce islahu zatil bayn gyara tsakanin mutane guda biyu yace fa inna ifsada zatil bayn hiya alhalika halika kun ga bata tsakanin mutane guda biyu yace mai askewa a wani hadisi yace la aqulu innaha tahliqu sha'r walakin innaha tahliqu ad-din yace ba ina nufin tana aske gashi bane a ina nufi tana aske gashin mutum eh, mene addinin mutum ne gabaki daya kaje ka samu wannan ka ziga shi ka samu wancan ma ka ziga shi in san haɗu ba sa ga mace da juna to wannan ya aske addinin ka gabaki daya addinin ka ya zama takardar ka haba'an mansura kawai ya zama zero akan takardar ka na ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura amma inda kaje ba sa magana sai kaje sai ka shirya ƙarya kai wata kantarebiyar ƙarya ya halatta kaje ka same su kaje kai kawai ashe wane da wane da wane da wane kaza kaza kaza ashe an yayi nadama ya rinka kuka yace ashe ranka ya ɓaci bai sani ba shi da ya san maranka zai ɓaci da ba zai ce kaza ba da ba zai faɗa ba yayi yi nadama Allah Allah yake ma ku haɗu ku gaisa yace wane wani an to bari ba kuma za mu haɗu da shi zamu gaisa ba ku ba tsada tun tunda haka yake ba kuma ka daga taimasa na ya ke mu ba kuma ba kuma sai kai sauri ka je ka samu ɗayan ma ka ƙara masa ƙarya shi ma kace ai wane ne ya aiko ni ijisin gina ya aiko ni ai kaji kaji kaji kaza kaza kaza kaza yayi nadama wani ne wani ne wallahi da ya sani ma da bai faɗa ba suna haɗuwa kawai sai suka rungunan su wannan a matsayin shine ya aiko wanda ma a matsayin shine ya aiko saboda dan adam ka san mu umma da jin kai haka kowa yana ganin kai wani saba kai kai zaman ce kai ha ni ha kai ina muna da irin wannan abun aiko ba haka ba hausawa kuwa suka ce durƙusa wada to lalle ne idan wani abu ya faru ka durƙusa wada kai ka kira shi wadan in wadan bai zo ba wannan kuma kansa yayi wa amma kai ka kira wadan ka ce wada zo mana wada zo da Allah na dan sama kaji wada me faru ne wada ai ga zaka zaka zane faru wada ina fada da yadda <laughs> idan wada ya zafa lillahi am idan wada bai zama kuma kansa ya cuta idan fada an fahimta to wannan gyaran yana da kyau wannan sulhu yana da kyau kaga wannan sulhu tsakanin mutum biyu kenan haka nan malamai hadisin manzo Allah ya tabbata ya halitta ayi ƙarya saboda rundunar yaƙi rundunar yaƙi ta musulmai da ta kafirai ya halatta ka ka shirya wata ƙarya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an taro cewa wane ne zai leƙa min yawan kafiran nan lokacin da aka je yakin ahzab yace wane ne zai leƙa min yawan su ga yawansu? su da zai ban labari sabai kowa saboda tsoro ya kai tsoro Allah ce wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi bununa hunalika abtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida kowa zuciyarsa tana fafat fafat Kafin da zuciya tana nan da zuciyar hata zo nan to afa afa kowa in ya gama zala sai kai wani zo mana sai za ku tsoro Allahu akbar sahabbai rijal kenan la ilaha illallah to wani sahabi ya tace je leka ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin mutane irin wannan idan ya zo ya faru idan aka kama mutum misali CID sai sai rundunar kafirai sai ta kama ka nace kai wani ne a wajen ku yaran suka ce ku da yawa ne ka san ku dubu goma ne ko dubu sha biyu ko dubu takwas ce ai mu dubu ashirin da biyar ne ai muna da yawa ai muna haduwa da ku zamu kace kace kace da ku da kasan kudewa da wuka haka ne kaga an dora musu ruwa a cikin nan to irin wannan kare ta halitta sai kariya ta uku a fada kariya ta uku <laughs> tsakanin miji da mata ina fata an fahimta ya halatta miji ya yi wata sa ƙarya amma fa ba irin share da ƙarya nan ba <laughs> ina fata mai ta ƙarya ta neman zaman lafiya sai a zauna lafiya yar karamar ƙarya dan a samu maslaha eh ta ga wata atamfa ne mai tsada mai kyau sai ta zuta ce maka ni wallahi kaza kaza a ah, ya hakuri ai yanzu ma saura ka din kawai ne wani abu akwai abu ɗaya da nake jira aiki bari kawai idan wannan daukan ya zo daukan da wata ya kare yau 20 da nawa da takwas da tara ko da tara gobe za a ɗauki kuɗi ayya da kada gobe kawai su kauna ka gida ya faru ne mai gida aiki bari kawai ai wallahi wani ne zo yan dida mini yana ce mu sai na bashi dauka na ba da na iya na tausaya masa kawai sai na bashi ta ƙarya kai amma na ƙarya ta halatta sauran ƙarya da kuma to Allah ya gafarta ba ko ba haka ba shine illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ko yusuhu tsakanin mutane guda biyu Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan ma'ana wa man yaf'al zalika mazkuru duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa da muka ambata guda uku innan ibtiga amradatillahi dan neman yardar Allah Allah ta fasafa na utihi ajran azima da sanin zamu bashi lada mai girma shine aljanna alhamdulillah ala zalik sauran bayanin ayar sai goben Allah ya kai na'am na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am Thank you. dama bai halatta ta gaishe su ba shi wanda yake zage-zage shi ne marashin sani bai san addini ba ya jahilci addini da ya kanta ahalari ba zai zage ta ba domin an hana wata lazuzu bi kalamiha da jin daɗin maganar mace kai wannan yarinyar da ka ganta kawai anguwa ta hada ku anguwa ta hada ko yar makotan ku ce bai halatta ta gaishe ka ba ina fata an fahimta in ta gaishe ka kuma kofar gida a matsayin ka na yaya yaya na wuni lafiya lau masha Allah suna tana ma muzurai to irin wannan gaishon ya halitta amma ba ya ina ya a ba irin wannan gaishon ba ina fata an fahimta ita yarinya ta yi daidai yarinya ta yi daidai shine bai sani ba nan gaba kare ƙara zaginta wannan yarinya Allah ta kama ta da alkhairi shi za ake san mata masu dan dan abun nan haka dan kama kai sosai sosai a dan jin kai haka eh wani mutumin da ba kama mai bai sai musu magana ba in ya gansu amma ko ina ina fana ina wani <laughs> ana shi wannan wannan bai halitta ba Allah ka kare wallahu a'lam hmm. Inda ta faɗa abin da ta faɗa al'adanta ya zo mata da rana ta ya kare ta ci abinci kawai. A faɗa rat ta ci abinci. Wannan su ya somo mutane kuma suna azumi. a'a ta ajiye azumi tunda ta ce al'adanta ya zo mata kuma da rana ra'ayal aini ki ci abinci in ma biki ci abinci ba kika zarce bakin ki a rufe bayan sallar zaki rama daya ki zai sani zaki rama daya insha Allah dayan nan sai kin rama mm da ka ci abinci wallahu a'lam hmm Allah saka mata da alkhairi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a mi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abun da muka kanta daidai Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi ubangiji Allah ka mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما رد مكسابة ميوما لن أدوى الله كدك أمالا درهما الله كدك أندك إياه مسابر كشوى تصور كشوى الله كمس غابرا ما سيمك وانا مكان الله كساك مس الكيري وانا تأيكو وانا أتنفاع أسوس مرايو الله كساك فاك جدن الجنة Allah ka yawaita irin su ya ya ubangiji su kuma wakilan marayun Allah ka ba su ikon isarwa zuwa ga marayun Allah ka ba mu nasara ya ubangiji bukatun mu suna da yawa Allah ka san mu sanin bukatun mu Allah ka amsa mana gabaki ɗaya mu ta wasu kanta idza jaa Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا أرحم الراحمين اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب